بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan cibiyar mai albarka ta sahabbai da ke anan sokoto inda muke karatu littafin sahih bukhari mafi ingancin littafi bayan littafin Allah satin da ya wuce mun kare kitabu tayammum yau insha Allah za mu tashi a kitabu sala yau shi daga watan Rajab a shekara ta 1431 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان في حديثه رقم فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف إمام البخاري كتاب الصلاة ما لا ba mu zaɓi yake مراجعه كتاب التيمم muraji a kitabu tayammum to dibin cewa kitabu ce mu yana da tsawon da ba za mu yi muraji a ce a zama ɗaya ba mu faɗi wani abu da ba a faɗi ba a da shi ya sa muka ce bari mu yi fara kitabu sala sai dai idan akwai tambayoyi game da kitabu tayammum sai mu ansa tambayoyin kitabu tayammum bayan an ƙare karatu sai kasance karatu tambayoyin mu na yau za mu bada muhimmanci ne ga kitabu tayammum haka kila yau akwai tambayoyin da aka rubuto lokacin da an kai karatun kitabu tayammum wanda ba ansa ba idan mai karanta tambaya fito da su sai mu tarkizi akan su ya fi mu koma bajin gaba daya wannan kenan na biyu kitabu sala'a shine littafi na takwas mun gama kitabu tayammum wanda yake shine littafi na bakwai ina son wani ya tashi gaya mana tsarin littafin ba tare da yaji ba ba tsarin littafin da mun karanto daga farko zuwa sunan su ɗaya ba da hadisan ba ba da babu buka ba sunan kusurɗin ɗaya da farko zuwa yanzu da amana ka ajiba wanda ya ji ba zai tsaye da mu ne kawai kowa ya ji ba zai kawo su ba su da wuya

asha ta yi tsallace na kusa da kai suna ma a a ya yi ke da ke shekaku da baki Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. zai ɗaya kisa banji banji ka ta fara da farko kitabu na farko hawa da farko ya kawo da ita ya wanka ya masha Allah kasi tahi na takwas shine kitabu sala imam al-bukhari ya kawo kitabu tahara kafin kitabu sala domin kuwa tsahara tsarki shara'i ne kafin sallah kuma haka malamai suka yi sun kafin shi gaba ɗaya suna gabatar da kitabu tsahara wanda suka rubuta sunan da wanda suka rubuta jami'a kamar shi da imamu tirmidhi da sauransu duka ne sun kawo kitabu tsahara suke kawo kitabu sala wannan kuma saboda munasabar tsahara shara'i ce cikin sallah imam al-bukhari ya fara da babu kaifa kuwibat as salawatu fil isra' babi wanda zai magana akan ya anka faglantar da salloli a lokacin isra'i wata ya aka yi aka wajabta salloli a lokacin isra'i ya kawo muna hadisin ibn abbas radiyallahu anhu wa arda yake to haddathani abu sufyan fi hadisi hirqal qala ya'muru fa qala ya'muruna ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama da kace ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bis salati was sufi wal afaf wannan mun ne na wani hadisi da ya wuce a shafi bada ilwahi sun fagu farkon littafi cewa lokacin da abu sufyan ya je inda hirakal ya sa aka kira shi yake tambaya ta cikin tambayoyin da ya mai game da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai wa ma za ya amurkum bih قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالصلاة والسرق والعصاة والصلة yake annabi sun ya kasance yana cewa mu bauta wa Allah kada mu haɗa shi da komai wajen bauta sannan yana umurtar mu da yin sallah da yin gafa gaskiya da kamewa da kuma sada zumunta sai mun taɓa hadisin saboda ya ya kawo shi misa ya kawo shi ne me munasaba wannan hadisin da wannan babin munasaba ta shi ne Abu Sufyan an yi wannan tattaunawa ne da shi da Hirakal baya an yi sulhun Hudaybiya su lokacin da Annabi makka kuma ba su haɗu da Abu Sufyan ba haɗuwa ta ya bashi umarni sun haɗu a yakin udu kowa ya sani amma ba su yi haɗuwa ta ya bashi umarni ba ya ji da'awar da yake yi har wannan lokacin har aka yi sulhun hudaybiya saboda ka lokacin da shi Abu Sufyan zai ga maka rakal cewa annabi sun sai yana umurtar mu da kaza da kaza wata ya kasance yana umurtar su a makka kafin a yi hijira a koma madina tunda bayan hijira koma madina abu sufyan bai hadu da bai hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai imam bukhari yi wannan fiqhun sai jibi cewa to lalle wannan yana nuna cewa kenan an wajabta sallah tun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana a makka munasaba ta ko da cewa isra'i shi ne isra'i a yanyi shi ne a makka akan kauli mafi inganci don shi kawo wannan magana ya ce ya kawo cewa isra'i ta ne kawo wannan hadisin domin nuna an yi ne a makka kuma a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi sallam a makka حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا laif, An Yunus, عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام فخرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأبرغه ممتلئ حكمة وإيمانا فأبرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أفودة وعلى يساره أفودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأفودة على يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها ابتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إدريس إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة, وأبا حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى ثم نعم. ثم أرج بي حتى حتى ظهرت لمستوى لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة فرجأت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجأت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك قلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك إمام البخاري كرم أن حديث الأسكين بعد ذكرنا سوى أنفغل لنسى Cikin bajin da ke nuna cewa an fara tsalla a daren wani hadisi na farko ya kamata mu san abubuwa game da shi hadisi ne mai matuƙar girma a tarihin musulunci hadisi ne mai matuƙar girma a addinin musulunci shi kanshi hadisi ne wanda cikin shi akwai fa'idodi da yawa na tauhidi akwai fa'idodi da yawa na fiqhu sannan hadisi ne wanda yake da wuyar fahimta kwarai da gaske na farko fa'idodin da a ciki na tauhidi akwai na farko tabbatar da cewa Allah yana sama akwai cewa annabi sallallahu akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sama Allah ce da shi kamar da zamu ji a an su sallah akwai tabbatar da annabci da mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da an ka daga da shi aka je da shi inda Allah ya dabawa wani annabi ba sannan akwai ibtila'i da wannan ya sa a cikin jama'an makka wasu suka yarda wasu suka yarda imanin masu imani ya ƙara fita rashin imanin waɗanda ba su da imani ya ƙara fita na ɗaya kenan na biyu wannan hadisin yana cikin hadisan yadda da isra'i da mi'raji dole ne yana cikin aqida ahlus sunnati wal jamaa ibn abi abu jafar tahawiya cikin aqida tahawiya wanda yake aqida ahlus sunna da ya rubuta yana cewa wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa urija bi shakhsihi yaqzatan ila as-sama'i thumma ila ma sha'a Allah min al-ula fa akramahu Allah bima sha'a فأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى ونشينا إلى أهل السنة والجماعة جميل إسرائيل المعراج cewa Allah ya yi Isra'i da Miraji da Annabi sallallahu alaihi wa sallam an kai da shi zuwa sama Allah ya karrama shi ya gwada mai abin da ya gwada mai zuciya ce ba ta yi ƙarya ba cewa lalle ya ga Jibrilu kamar da ya gane shi ƙasa sai aminci Allah tabbata gare shi da tsira ta yi har zuwa ranar alƙiyama duniya da lahira wannan shi na ƙida ahlus sunna game da Miraji duk wanda ya inkarin isra'i ko mai raji bayan cikin ahalus suna wal jama'a ahalus suna wal jama'a a akida sai bara bara'a da shi wannan kenan abu na gaba da ya kamata mu sani wannan hadisi yana cikin hadisai masu matuƙar wahala wajen fahimta abin da ya kawo haka kuwa shine an ruwato shi da ruwayoyi daban-daban wace riwaya ta samu saba wata wannan sahabin da ya ruwato ta shi riwaya za ta saba ma wannan sahabin wannan sahabin za ta saba ma wannan sahabin ɗaliban sahabi ɗaya za su ruwaito kowa sai ya faɗi tashi daban wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan shi ya kai ga cewa wasu sai suka ce isra'il nan da miraji ba so ɗaya aka yi shi ba wasu suka ce isra'i da miraji an yi shi so ɗaya ko so biyu ko so uku duk lokacin da wani labdi ya yi musu iskalin rashin fahimta sun ce wannan ina ne ke sai da in wani lokaci ne aka yi wani isra'i da shi daban wani lokacin da wani labdi ya koma yin wahala fahimta sai su koma cewa wani lokaci aka yi isra'i daban amma a ƙida ahalin suna jama'a shine so ɗaya aka yi isra'i da miraji bayan karanta mu kafin mu shiga maganganun mu haƙiƙuna na malamai game da ko su nawa aka yi ko su nawa aka yi isra'i ibn abdul izil hanafi yana cewa ah, wa kadhalika minhum in ka tsuma ganin da tsakiya kika wa kadhalika minhum man qala bal kana ni. yace haka daga cikin malamai akwai wanda yace so biyu aka yi isra'i da miraji maratan qabla al-wahyi wa maratan ba'dahu wani lokaci kafin a yi wa'ayi ma'anin sun san wahayi an yi miraji da shi wani lokaci kuma na biyu shi bayan an yi isra'i da shi minhum man qala bal salasa marat cikin akwai da yake a so uku aka yi eh, eh, da annabi sallallahu alaihi wasallam maratan qabla al-wahyi na aya an yi shi ne kafin wahayi wa marratayn ba'dahu so biyu kuma an yi shi ne bayan an yi wahayi wa kullu mashtabaha alaihim lafzun zadu maratan litawfiq duk lokacin da wani lafzi na hadisi ya yi musu iskali sai su ce kai wannan da yana yiwa wani lokaci ne da ban sai na biyu kenan in wani lafzi da sai na uku kenan sai a yi ta haka yace bal talata littafi yake wa hada yaf'aluhu du'afa wa ahli ahli hadith yake wa'anda ke yin haka masu rauni cikin ma'abuta hadisi su kan yin haka wa illa fallazi alaihi ya'immatul naqal in ba haka ba abinda manya-manyan malaman hadisi suke akan shi annal isra'a kana maratan wahidatan bi makka cewa isra'i so e aka yi shi kuma a makka ba'da al-bi'sa bayan aiko aiko annabi an kai shi wa qabla al-hijrah bi sana kuma kayan annabi san sai hijira shekara ɗaya wata wannan kike nuna cewa cewa muhaddiquna suna akan cewa isra'i da mi'raji sun shi ne so ɗaya a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba so da yawa ba ibn qayyim shi ma ga abin da yake cewa sai ke cewa ya ajaban li haula alladhina za'amu annahu miraran yace babban abin mamaki ga waɗanda suke aza cewa an yi isra'i da mi'adi da yawa akai ba ko da kai ba sai fa saga lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin tukrabu alaihi salatu khamsina daga ayi su tunane cewa kowane lokaci za a wajabta ciki za a wajabta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah ko hamsin ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا sannan ya kai da kawo tsakanin Musa da Ubangiji ne domin a mace su biyar ثم Kulu sannan sai Allah ya ce mai amzaitu faridati wa haffaftu an ibadi wannan na tabbatar da farilla ta akan sallah biyar kuma na rage mabayina daga sallah hamsin sun mai idu wasu marar saniya sannan ya eh, koma isra'i ko Allah kuma ba shi hamsin bayan wancan lokacin ga an ba shi a rage mai zuwa da yanzu a koma kara mai hamsin kuma sun mai hukuwa ashirin ashirin sannan ya rage mai ta goma goma ke wannan abin mamaki ne kwarai da gaske saboda ka bin sanata muku irin maganganun kafin mu shiga wannan hadisi game na ga muku yana da wayar fahimta saboda alfaz ne daban-daban wani lafazi in kaji sai ga ya fi karo da wani kuma wannan na cikin bukhari wannan na cikin bukhari ko wannan na cikin bukhari wannan na cikin musulun sai su ci karo da juna saboda wannan hadisin akwai wasu ruwa cikin bukari da anka ce sun yi kuskure a cikin wannan hadisin suna akwai wasu riwayoyi da ka ce wannan tabbas sinadin ta inganta amma kuma marjuriya ce ba haka take ba kamar yadda zamu ji wasu lafuzza a ciki sannan wannan hadisin saboda isharin da gare a wasu riwaya na shi yana nuna kamar cewa an yi isra'i daban ne an yi mi'raji daban ba rana ɗaya aka yi su ba kamar da kun wannan hadisin da aka gaban kusan haka yake nunawa amma dai ba haka ba ne. saboda wahala da aga abin shakka su dina albani ya rubuta littafi kan shi sunan shi al-isra wal mi'raj saboda kusa irin ina yadda mallamai suka ba su game da wannan wannan ba hadisin na isra'i da mi'raji bismillahir rahmanir rahim imam al-bukhari yace haddathana yahya ibn bukayr shine yahya ibn abdullah ibn bukayr abu zakariya al-makhzumi al-masri wannan maqatil layth bin sa'd gidansu da laifin sa'ad gida kusa kusa da kusa ne don haka shine abdul nasi laifin sa'ad har wasu malamai suke cewa ina ruwaito wasu abubuwa daga Laith bin Sa'ad abinda babu shi inda kowa shi ɗaya da wasu hadisai na Laith bin Sa'ad قال حدثنا الليث كما غير شيء رواية ليث بن سعد المصري عن يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم kun ga wannan isnadin na farko akwai riwayar makwabci daga makwabci yahya ibn abdullahi ibn bukayya daga laif bin sa'ad akwai riwayar karamin tabi'i daga karamin sahabi aka ibn shahab zuhri daga anas akwai riwayar sahabi daga sahabi anas bin malik da kuma abu dhar radiyallahu anhu ajma'in saboda ka wannan isnadi shi kanshi akwai laqa'id da fawaid ciki da yawa أنا لك بام لبايتي كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال abu zarin ya kasance yana ba da labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce furija an saƙafi baiti wa ana bi makka fanazala jibrilu fa faraja sadri yake furija an saƙafi baiti wa ana bi makka an kware ruhin gidana an ka shigo ina a makka sun yanzu iskari na farko a da gida annabi sallallahu alaihi an ka yi isra'i da shi da gida ne an ka yi isra'i da shi ba amma ya ce da gida ne wannan babu iskari abinda ayyuka nufi da gida ne da gidan da yake a kowane yayi akwai irin wannan idan ka bai wa yan hizba misali yanzu jikar su minti goma jikar su shigo da ita su biyu idan guda shigo da biyar zai ce guda na shigo da na saura naka an ba yana nashi ba yana nufin wanda an ka jingina gare ni cewa shi zai ɗaukowa saboda wannan babu iskali yace da gida ne ba da gida ne ba da gidan ummu hane radiyallahu anha yace da aka wa ana bi maka fa nazala jibrilu fa faraja sadari sai jibrilu ya sauko ya bude gabana kuma mala'iku su babu ruwansu وكان تشيغو تقوها في سلم تزمنا هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون sai a kawo musu abinci wata yan kuma da sama suka faduwa wa hal ataka naba'u al-khasm iz tasawwaru al-mihrab iz dakalu ala dawud fa qad aminhum babu ran wata su su haɗo ta sama yanzu ne sun haɗo ta sama kuma jibril a ne sala za ka mutane da gani ko a mutane yi sun ga wani gudu ke da kafa wuce ga yin jibril wata zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hana ne shigowa shine ya ga Aisha ba ta da tufafi wadan kuma ga yana ya ki shigowa ta kofa ya haɗu ta sama yace fa faraja yi sai ya tsagi gabana sun magasalahu bima zamzam sannan ya wanke shi da ruwan zamzam wannan ba so iya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ya auku tun yana yaro kuma ya auku a waqa'i wajen so uku yana auku a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsaji gaban shi ana wankewa ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا sannan ya zo da wata taka ta zinari wadda take cike da hikima da imani imani sanan ne hikima abinda mafi girma abinda malamai suka fassara shi da shi a nan shine ya zo da da ilmi shine shine imani wato an ka zuba kan shine hikma an ka zuba cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam imani da kuma da kuma ilmi fa afragahu fi sadri thumma afdaqahu sai zuba shi cikin gabana sannan ya koma rufewa thumma akhadha bi yadi fa araja bi ila samai dunya sannan ya riƙe da hannuna ya ja ni zuwa saman duniya kun ga anan babu magana isra'il cikin zo isra'il ba zuwa bakin mukaddas ake da shi ba daga bakin mukaddas na kauce da shi sama to kun ga a wannan hadisin bai ambaci da mace isra'i ba don haka wani da sani ba sai ya ce ai eh, wannan daban ne ai iraki eh, daban an kai isra'i daban an kai amma wannan riwaya ta shahi ambaton ta shahi ambaton isra'i ne kawai ta fara da ah faran ma ji ila sama'i duniya lokacin da muka zo zuwa sama ta duniya qala jibril li khazin samai sai jibril alayhi salam yace mun tsaron sama ifta yace mai ka bude qala man hadha yace wane ne wannan qala hadha jibril sai ya ce wannan jibrilu ne ya taho malamai suka kafa hujja da wannan akwai hadisi muslim na anas cewa idan mutum ya kwankwasa aka ce wane ne ko ya sallama annabi sun san ran baya sun ya ce ni ne wasu kan anas za ce ana ya ce ana ana ka annahu karima da ya ce wane ne ne sai ce ana ni ne sai annabi sun zai dinga ana ana mutum ya ana ana ka faɗi ko kai wane ka faɗi sunan ka ya yi kyaman mutum ya ce ana zaka shi ma jibril da yanzu aka ce man haza sai ce haza jibril wannan shine sunna ga wanda ya zai kwankwasa gidan mutane ko ya sallama aka ce wani na sai ya faɗi suna nai قال هل معك أحد يتي تايدك أكوي وني قال نعم يتي إيه معي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتي تايدني أكوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال سي ملائكة a أرسل إليه shin an aika zuwa ga jibrilu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taho ala na'am sai ce eh an aika gare shi kun ga fafataha falan ma fataha alauna ila sama'id duniya lokacin da ya bude sai muka shiga sama ta duniya kun ga wannan yana nuna cewa kenan sama fita ke. saboda haka masu cewa sun ce sun ga wata lalle kun wannan ya tabbata gaskiya ne yanzu ya wuce in kari dai wani ya nuna wata ba sama ke sama ta ɗaya ba domin idan mala'ika jibril zai zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam a can bai an aiko mai sannan a buɗe mai ga wani mai gajeren wando ba ta a buɗe mai ba wannan a can ba su ji tsoron kowa saboda haka ya tabbata mai kenan wata da kai sama ta farko ba kenan tabbas ah, sai ne ya fita aka buɗe mai sannan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mu cewa mala'iku ba san gaibu ba ga mala'iki mai na tambaya wani na muhammadu an aiko mai eh an aiko mai sannan ya bude na ko a kusi wato na wannan mutum sun rubuta da bayan aika mai manzanci tunda shekara goma da aika mai manzanci amma sun san cewa suna tambaya an aiko mai ya shiga sun ba aiko mai ya shiga ba kun ga ba zai shiga ba wata bai san ko aiko mai ya shiga ba kuma kuma haka suka tabbatar cewa ba san gaibu ba qalu la ilma lana illa ma allamtana طيب آه يتي فلما علونا السماء الدنيا لو كتل منك هوكا متدنيا منك تهي فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فقا وني متون زوني أجيس داما نيغا متاني أجيس هقوني ما غا متاني فإذا نظر قبل يمينه ضحك لن يجيبا يجيبا جيه داما سيدا ويا وإذا نظر قبل يساره بكى إذا يجيبا جيه نهبو سيكوكا faƙala sai wannan mutumin yace mai marhaban bin nabiyyi salih wal ibn salih ma dalla maraba da ɗa na ƙwarai kuma annabi na ƙwarai qultu li jibril sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai nace ma jibril man hada wane ne wannan qala jibril yace hada adamu wannan annabi adamu ne alaihi salam wa hadhihi al-aswidatu ala yaminihi bari da ka gani gehe ne na dama da gehe ne na hagu wannan rayukan iyalai ne fa ahlul yamini minhum ahlul janna yan gehe dama shi ne yan aljanna ne wal aqidatu allati shimali shimalihi ahlu ahlun na su kuma wannan bakin da a gehe ne na hagu yan mutane fa idza nazara an yaminihi dhahik idan ya jiba gehe ne na dama sai ya dariya wa idza nazara qibali shimalihi baka idan ya jiba gehe ne na hagu kuma sai ya kuka kun ga ana akwai abubuwa na farko annabi adam alayhi salam yake ce mai marhaban bin nabi salih wal ibn salih Majalla da annabi na kwarai da ɗa na kwarai wannan yake ke nuna muna annabi annabi sallallahu alaihi wasallam jika annabi adamu shin duri a sai yake wannan yake ke karyata masu cewa shi an fara halitta da farko sai an karci an karci annabi adam ashe ba haka bane annabi adam ya san shi ya gane cewa dan dan shi ne saboda haka kowa ke dan dan adam ne alayhi salam sannan akwai iskali ya gaya mana sai da suka buɗa suka ce sama suka buɗa aka buɗe musu suka shiga sama ta duniya sama ta farko sannan suka ga annabi adam kuma yace suka ga yan aljanna jehe ne na dama suka ga yan wasu jehe ne na dama wannan ya ina hagu yan wasu jehe ne na hagu kun ga wannan ya ci karo da ayat qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala lokacin da yake magana yan wasu sai ce la tufattahu lahum abwabus sama'i ba a buɗe musu ƙohohin sama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar suwa a hadisin da Imam al-Hakim ya ruwaito ya inganta imam zahabi ya wafaka mai shi su da albani shi ma ya wafaka mutu da inganta cewa a sama ya tafi da ran mumini da an kai da an tafi da shi sama sai a mance shi ba a bude mai sai annabi sai karanta wannan ayat za su tufattahu lahum abwabus samai ba a bude musu kohohin sama yanzu ga yana kuma annabi sai yake ya bude kohoyi ya shiga sai da suka kai kuma ya gadan wuta a wancan gehen kun ga akwai iskali to wasu malamai sai kokarin hada wannan iskali suka ce ya yi kashfi akai mai dan wutan ba can suke ba sama sai dai a mai kashfi yana tsinkan su ne wasu suka ce a'a ba haka abin yake bai da abin yake shine yan wutan da duk jama'a sun kasu kashe uku akwai waɗanda yake rayukansu suna nan cikin jikinsu misali wanda rai ne yake cikin jiki ne yana a duniya tabbas bai gane can ba a wannan lokacin akwai su abu jahali suna da rai su abu lahabi suna da rai da sauran manyan manyan kahiran makka tabbas su rayukan suna cikin jikinsu za ka annabi zan san bai gane su can ba na ɗaya kenan na biyu akwai rayukan waɗanda sun riga suka mutu su ma Allah ya tabbatar da cewa la tufatahu abu abwabu samai ba a buɗe musu koyon sama haka su ma ba su cikin waɗanda an ka gani sai dai akwai rayukan waɗanda a lokacin ba halice su ba ɗan wuta ne za a halice su har zuwa ranar alƙiyama su ne sai ga rayukan su kafin a halice su amma sha Allah ya ga san ƴan wuta ne sun kafin a halice su sai ke gwada mai ga ƴan wuta a zuriya sai wannan shi zai fi zama daidai domin a yi jam'i tsakanin wannan ayar da wancan hadisin sannan kuma da wannan hadisin sai aka tafi da shi da ya gama sama ta farko sai suka tafi hatta araja biyu ila sama isaniya har ya tafi da ni zuwa sama ta biyu kuma faƙalar ne kazi ni hafta ya ce mu mai gadin ita ma sama ta biyu ya ce mata ka buɗe faƙalar lahu sai kazinuha sai mai gadin sama ta buɗe ya ce mai misla ma qala al-awwal kamar da mai gadin sama ta farko ya ce hmm. da ya ba shi ansa shi ma irin wanda ya ba mai gadin sama ta farko fafataha sai shi ma ya bude kala anas sai anas ya ce yanzu hadisin da abu zari yabba anas labari ya kare shi yanzu anas suke ban labarin nashi hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake farakar annahu wajada fi samawati adama wa idrisa wa musa wa isa wa ibrahim salawatullahi alaihim annabi sallallahu ba da labarin cewa a sama ya ga annabi adam da annabi idris da annabi musa da isa da ibrahim salawatullahi alaihim walam yusbit kaifa manaziluhum bai faɗi inda ya iske kowa ba bai faɗi ga wanda ya iske sama ta ba ga wanda ya iske sama ta sai dai ya faɗi cewa ya iske su a sama ya iske su gaba ɗaya a cikin waɗannan samorin walam yusbit kaifa manaziluhum gaira annahu zakara annahu wajada adama fi sama'id duniya sai dai ya ce ya cimma annabi adam a sama duniya ne wa ibrahim fi kuma annabi ibrahim ya cimma a shidda kun ga wannan akwai iskali shi ya zo a hadisin shari'a kuma yana cikin bukhari nan gaba ya faɗi duk a sama ta kowa ya isi kowa ne yace a sama ta farko ya isi adam a sama ta biyu ya isi yahya da isa a sama ta uku ya isi annabi yusuf a sama ta hudu ya isi annabi idris a sama ta biyar ya isi annabi harun a sama ta shida ya isi annabi musa a sama ta bakwai ya isi annabi ibrahim alaihi salam su kuma ga wannan riwaya ta ce muna wa ibrahim fi sama'i sadisa annabi ibrahim ya aske shi a sama ta shidda ga wata riwaya da zamu kai cewa annabi ibrahim an iske shi a sama a sama ta bakwai wani da yana cewa bin kawo mu san iskali sun ce ba so daya kai ne iraji ba a hako ya iske shi a sama ta shidda a juya iske shi a sama ta bakwai wasu kuma ce a'a a sama ta shidda ya iske shi suka hau da shi zuwa sama zuwa sama ta bakwai amma duk wannan babu abin da ke nuna shi sai dai abin da za a yi wannan riwayan ne sama ta shidda sai aka ce mazuhiya ce wacce mai sama ta bakwai ita tafi aiki domin ita fi yawa sai cikin bukari tana cikin musulun tana cikin wasu littattafan hadisi da yawa mutanen da suka rawaito ta sun fi yawa don haka ita aka amfani da ita ta sama ta bakwai abinda ka ƙara ƙarfafa ta yace wa huwa musnad na ilal baitul ma'mur annabi ibrahim ya aske shi yana gincire da baitul ma'mur kuma abinda an sani shine baitul ma'mur yana sama sama ta bakwai saboda haka sai a rinda da wannan kalma a wannan hadisin ta ce marjuiya ce wanda ta fi ƙarfi ce cewa yana sama ta yana sama ta bakwai sannan nan ya haɗu da wa'annan annabawan duka to kaga wa'annan annabawan kuma malamai sai maganganu me yasa ya haɗu da wa'annan annabawan su dai annabi adam idris musa isa ibrahim salawatullahi wa salamu alaihi ta bin ya haɗu da su a wancan hadisin ya ƙara da wanda bai haɗu bane ya ƙara da annabi yusuf da annabi harun in muka ba za mu gani cewa to wa'annan annabawan na farko dai ba don sun fi sauran annabawan ba ne in mun diba cikin su babu nuhu alaihi salam نو عليه السلام من أتكون أولو الأرض من الوصول قولا واحدا شكين وإنن أقوي كما إبريس النبي النبي أقوي النبي آدم وإدريس وموسى وإيسى وإبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه شكين وانت حديث أقوي النبي هارون النبي يوسف وانك وانا باس شكين أولو الأرض من الوصول أكل أولي مكي كارتي شكين النبي إبريس النبي هارون النبي آه، يوسف باس شكين أولو الأرض من الوصول وانا شكين أولي مكي كارتي to dan cikin wannan ga annabi Idris da annabi Adam wanda ba su cikin ulul azmi min rusul qawlan wahidan sai an kai haɗu da su ga haɗu da annabi Nuhu alaihi salam ba kun ga wannan zamu ce kenan ba ba wai girma bane wanda yake sun fi sauran annabawan lalle dukkan annabawan Allah suna da girma amma kamar da Allah ya faɗi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd dole wasu fi wasu daraja akwai annabi Nuhu alaihi salam wanda yake ba haɗu da shi ba kuma ya fi wasu daga cikin nan shi daraja wasu daga cikin nan ba cikin madarajar annabi Nuhu alaihi salam ba zaka sai malamai su ma suka faɗi misali wannan tabbas akwai wata hikima Allah shi ya san hikimar da yasa amma duk da haka da hana malamai su yi ishtihadi ba wajen gano wace hikima ce wasu suka ce yana da wata alaka ne da waɗannan annabawan wanda bai da ita da sauran annabawan misali annabi adam alaihi salam bacin kasancewa shine uban mutane gaba daya shine ubanai sannan annabi adam alaihi salam an fidda shi daga aljanna shine kalmar uba ai kila bata da illa ko ba ta da illa ko in ma tana da illa ne bayan aji ta jiri shine mahaifi ne na farko wanda ya haifi dukkanin shine uban dukkanin jama'a bancin wannan ishari eh annabawa ana yin ladabi gare su ne kwarai da nasi haka aka koya mana annabawa da sahabbai dukkanin su ladabi ake gare su wannan annabi adam bancin cewa shine uban dukkanin al'umma gaba daya akwai cewa an hidda annabi adam daga aljanna shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam an sai da makka don shi sai kasance ya haɗu da ya haɗu da annabi annabi adam baki annabi adam sai wa sai idris shi kuma annabi idris alaihi salam shine ko kuma da ya fara rubutu da alƙalami shi kuma annabi alaihi salatu wassalam shine alƙalami ya fi wa amfani bisa ga kowa al'umma ce duk kore shi rubutu da alƙalami da karatu sannan shi ya rubuta da alƙasa aka rubuta da alƙalin aka aika ilal afaq da awakai ila kisra ila wa ila wa duk gaba ya ka aika musu da'awa suka ce wannan shine alaƙar da yasa ya ganshi nabi na uku shine musa alaihi salam shi kuma annabi musa alaihi salam ya ci nasara ga mutane bayan ya daɗe yana buga maya da su Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin sura su'ara yake cewa wa nuridu an namunna ala alladhina surifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin Allah ya gadar musu da ƙasa bayan aure ya ta ba su wahala shi ma annabi suna sanar Allah ya san gadar san mai da Makka bayan ƙoyar ta ta ba shi wahala to wannan shi an munasabar da yasa ya ganai ya ganai a inda ya ganai wa Isa da annabi isa suka ce shi kuma munasaba shine annabi isa yahudawa sun bashi wahala sun so su kashe shi sai da Allah ya karfe shi yasa ba su kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu amma sun yi niyyar su kashe shi sai Allah ya kasar da shi shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun ba shi guba ya ci don ya mutu kuma Allah ya kasar da shi ya kasance bai mutu ba don haka shi alaka ce da annabi Isa wa Ibrahim sallallahu alaihi annabi Ibrahim kuma shi ya fi kowa kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma baba ne ne shi ma sannan kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wa sallam in ma za annabi salatu ta kamar sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim a can cikin wancan hadisin akwai guda biyu da ba faɗi ba Su ne Yusuf alaihi salam shi kuma yusuf alaihi salam saboda yan uwa ne da suka bashi wahala suka bashi wahala da ƙarshe da ya samu nasara akan su ya tsaya da tattaunawa da su suka ce innaka la anta yusufu qala ana yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in qala la tasriba alaykum al yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin bayan su tattauna da annabi eh, ah, annabi Yusuf sun tabbata su yi mai laifi yace ku tai Allah ya gafarta muku babu komai na yafe muku shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci makka yace musu ma zannukum bi ni azrayin ku za aikata da ku su suka ne da yawa annabi Ibrahim annabi Yusuf sun ga mai kuka ce akhun karimun wa bi akhin karim kai dan uwan mu kake mai karinci dan nan uwan mai karinci yace idhabu fa antum mutlaqa ku tahi na sake ku kuma na yaye muku can game da musu la tafi ba alaikum al-yau yabti wallahu lakum suka ce shine alaka tai da shi kuma da yaga annabi Yusuf shi kuma annabi Harun saboda annabi haruna ya kasance jama'a ce suna so ne kwarai da gaske shi ma annabi suna sanar daga baya sahabbai ne suna so ne kwarai da gaske kuma da al'umma ma gaba daya suna so ne ba dole bane ya kasance wannan dole ta zan illa amma da wannan ishtihadi ne na mallamai na samar da illa kasancewa cewa da annabi nuhu ba a ganshi ba an ga wa'annan annabawan su wacce alaka ta tsakanin su da su yasa aka gane su akwai hikima tabbas da ba wannan ba ko da ke Allah subhanahu wataala shi ya santa bayan an tafi sai ce falan da buke fa mana zagaya annahu zakara adam qala anas falamma marra jibril bin nabi sallallahu falamma marra jibril bin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi idris qala lokacin da annabi sallallahu ya wuce inda idris da shi da jibril sai idris ya ce mai marhaban bin nabi salih wal akh salih ma dalla da annabi na kwarai kuma dan uwa na kwarai kun ga shi bai ce mai da na kwarai ba na da sallallahu alaihi wasallam bai so daga guriya annabi idris ba saboda haka ba zai ce mai ɗane ba Kulfu man hadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majibin wannan wane na qala sai ce hadha idris wannan idris ne alaihi salam thumma marartu musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan mun kauce inda musa alaihi salam fa qala ce marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih yace madalla maraba da annabi na kirki da kuma ɗan na kirki kun ga dai na fulkara bai ce mai ɗan shi ba domin ba ɗan shi bane kultu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce manha manhaza wannan wane ne qala hadha musa ce wannan annabi musa ne wata riwaya da ya wuce sa annabi musa yi kuka aka tambaye mallabi yufi ni ke sa kai kuka ne sai ce na yi mamaki ya fi wani a bayana sannan mutane da za su shiga aljanna ta al'umma kai sun fi yawa bisa da mutane da za su shiga aljanna ta al'umma ta domin annabi musa sun nuna kangaranci da yawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yawan sun yi da'a sun miƙa wuya amma kuma shi yake shi ne kame jime da al'umma da yawa wanda za su ga aljanna man sha al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi al'umma annabi Musa saboda hadisin da ba mu labari ta din wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad wan nabi wa huwa rajul fa idha fa idza fi ali sawad azim fa manantu annahu ummati fa qila li hadha Musa wa ummati wa ummatuhu haka ce wannan Musa ne da al'umma sai dan haka sune kadimuna na shiga aljanna ثم مررت بعيسى رجل سنة wuce وجه Isa عليه السلام yace النبي يساك مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح يتي maraba da annabi managarci da kuma ɗan uwa managarci har yanzu shi ma dai kamar yadda wa'ancan suka ce kuntu man hada annabi yace nake wannan wane ne qala hada isa jibril yace mai wannan isa ne alaihi salam thumma marati bi ibrahim fa qala sannan mun kauce da inda annabi ibrahim fa qala ya annabi ibrahim yace marhaban bin nabiy salih wal ibn salih madalla da annabi na gari kuma ɗa na gari kuma wani shi na cewa daga cikin ah, tsatson annabi ibrahim alaihi salam yake kuma wannan tabbata ka ne kuntu man hada sai ce wannan wane ne kala hada ibrahim alaihi salam wannan ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ibrahim alaihi salam a ah, wannan a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ibrahim ni nufi kama da shi bisa ga bi'ayen shi wata kama ma ta siffa ta jiki annabi alaihi salatu wa salam ya fi kama da jibril ya fi kama da annabi ibrahim alaihi salam bisa ga sauran dukkanin dukkanin annabawa da kuma dukkanin ƴaƴan annabi ibrahim alaihi salam ala ibn shihab da ibn shihab zuhuri shi ma ya ba hadisi anas ya koma ga wani hadisi kusa da na ga muku anas ya kabo daga ajizar kuma tun a sai ban magana abu zar shi ma ya faɗi naki hadisi yau shi ma ɗalibin anas bin malik ibn shihab zuhuri shi ma yanzu ya ban magana anas ya bin magana malamin shi Anas ya koma ga wasu malamai sai ce akhbarani ibn Hazm Abubakar bin Hazm ya bani labari annabna Abbas wa Abu Habbat al-Ansari kana yaqulani cewa ibn Hazm da Abu Habbat ansari sun kasance suna cewa wal nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma urija bi hatta dhahabtu li mustawan asma'a fihi sarif al-aqlam Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce aka tafi da ni ni tafiya har nike ga wani matsayi da nike jin kukan alƙalumma waɗanda suke rubuta abubuwan da ake yi yau da kullum wata alƙalumman da Allah subhanahu wataala yake sa ake rubuta cewa wannan a azzata shi yau wannan a yi mai haihuwa wannan a ƙasar da shi daga haɗarin mota wannan a bashi wannan a yi mai kaza waɗannan alƙalumman kullum rubutawa ake yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake har ya ji kukan waɗannan alƙalumman قال ابن حزم وانس بن مالك ابن حزم shi abubakar ibn hazam da anas bin malik yanzu hadisin sai koma hadewa shi ya kabo daga ibn abbas ni kuma na kabo daga anas bin malik فقال النبي sallallahu alaihi صلى الله عليه واله وسلم ففرض الله على امتي 50 صلاه yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam an ka wajabta ma al'umma ta sallah 50 faraja'tu bidhalika hatta marartu ala Musa sai ni dawo hannu cimma Musa alaihi salam hannu cin mai da wa'annan sallolin kun ga ya wuce annabi Ibrahim alaihi salam tun da ke asama ta bakwai ko ya wuce har ya tsiro inda Musa wani na nuna maka irin kama da wannan al'ummar ta yi da al'ummar bani Isra'il al'ummar annabi Musa alaihi salam shi annabi Ibrahim kan ya gama rayuwa sai ne cikin yana wahala yana jayayya da mutane ne ɗan kaɗan suka yi imani amma annabi Musa alaihi salam da yake jama'a da yawa sun imani ya san wahalar da a ciki za ka ce tare shi ya an kai sai ya ga mai labari فقال فرض الله على ما فرض الله لك على امتك ni Allah ya wajabta ma akan al'umma ka nawa qultu farada 50 salatan ita sai ce Allah ya wajabta mana sallah 50 qala farji ila rabbika fa inna ummataka la tuqiqu dhalika sai koma inda suke al'ummaka ba ta yi wannan kun ga wata experience kenan saboda shi ya saba ya sa irin wahalar da yayi da bani Isra'ila kan abin da bai kai kawo ba yace ba su iyawa kuma ya faɗi gaskiya alaihi salamullahi salawatullahi wa salamu alaihi فرجعني فوضع شطرها يتسير يقوم عند نتي وكي يسأل يقوم عند الله كينا sai an ka saukar da sashenta kamar da gaya muku hadisin na isra'iya da iskali a cikin lafuza da yawa a bukhari da muslim da sauransu a wasu riwayoyi goma aka rage a wasu riwayoyi biyar aka rage amma riwayar ta fi ƙarfi shine aka rage goma goma goma aka dinga ragewa farajatu ila musa sai dawo inda musa alaihi musa alaihi salam qultu wa ba a shakara sun ce ya saukar da sashinta wata sashen wannan sallah an rage min shi faƙala sai ce irje rabbaka fa inna ummataka la tuqayyik sai ka koma al'ummaka har yanzu ba ta yi wannan sallah fa fa wa ba a sai ni koma aka koma rage min rajinta فرجعت إليه تلكوما عند شكي فقال تيتش ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك تيتش هاي ينزكوما عند أبنجزنك الأمة كذبت إيا ونن صلى هاي ينزل فرجعته فقال هي خمس وهي خمسون sai koma inda Allah ya ci mai sanin su guda biyar sai tafi wa'annan guda biyar ne amma za a baka ladar sallah hamsin la yubaddalu alqawlu ladayya wannan magana inda nake ba a canzawa kana ya cewa to an ci canza ba da hamsin suka dawo biyar ba sai wace wancan ya yi da niyya a canza wannan ya yi ta karshe cewa ba a canzawa sallah biyar ne an ka wajen ta al'umma da wannan malamai suka kafa hujja cewa yi na dare ba wajibi ba ne, da kiyamun laili da komai saboda an tabbatar da su biyar ne sannan kuma za a ba da lada hamsin a kan ƙa'idar walhasanatu bi ashiri amsaliha فرجعت إلى موسى سيدا عند النبي موسى عليه السلام فقال سيدك ارجع ربك فقوم عند ka, هيا زباط إياها أوازم من منك إذا a إزالة mu da mun kai na gaya muku bambanci da aka akwai tsakanin tsakanin shi ba annabi Musa da sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yi muharrar akan fallar sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle su ba ku kai gare mu ne don shi aka yi ta samun matsala shi na ganin cewa ba mu ya sai gaya Wani al'umma ta kasance ta iya domin wani al'umma ta fi bani isra'ila aminkin baninki ko da yake kuma Allah ya musu wa anni fabbaitu alal alamin wannan tabbili nisbi ne a lokacin al'umma su ne da wa'anda kafin su bayan su amma wannan al'umma ita ce khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta ninninka al'umma annabi Musa ne ba kusa ba dallan da da a wancan wa'azin sai sun cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne sun fi sahabba annabi Musa alaihi salam sai kasance su suna iyawa fakultu sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce istahyaitu li rabbi na ji kunya ubangiji na saboda ka ba zan iya koma in ce kuma rage min daga biyar ba sun man talaka bi hatta taha ila sidratul muntaha yace sannan ya tafi da ni jibril ya tafi da ni har muka kai inda sidratul muntaha wa ghashiyaha alwanu la adri ma hiya yace inda take akwai wasu launin nuka da wasu abubuwa wanda ban san komi komai ne ni ma ban gane su ba jannata, an ka ثم أدخلت الجنة سنة أنك شغلني الجنة أسلم أوه جنا الجنة قبائل ودي أشغل كواي جدنشي فإذا فيها حبائل, حبائل اللؤلؤ haka yake a wannan riwaya amma wannan kuskure ne daga wanda suka rubuta bukhari wato dukkan nufofin bukhari haka suke amma a hadisin ba haka yake ba jada'il yake ba haba'il ba niga wasu rumfunoni wanda aka yi su da lu'ulu'u wanda aka yi su da lu'ulu'u wato gida aljanna kenan rumfa ce sakafin shi sama a yi shi ne da lu'ulu'u wa idza turabu halmist kuma ni ga abin da a ƙasa aljanna shine annasi wannan hadisi anan ya tsaya a wannan riwaya na ga muku za mu cin a kitabul anbiya za mu cin a siyar za mu cin a kitabul jihad wasu za mu cin a wurare daban-daban da imamul bukhari ya rawaito shi wannan takaicin takaicewa ne cikin mun samu wasu lafuzza wa'annan gaya muku in ma dai su kasance marjuhai ne wa in ma su kasance cewa sai an yi kokarin tawilin fassara su domin su yi daidai da ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya sa imamul bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babin domin ya nuna mana cewa an yi isra'i ne da mi'raji a lokacin an ka wajabta sallah kuma yana muna so ɗaya aka yi isra'i da mi'raji har da cewa hadisin ya kunshi wasu fa'idodi wanda suke manya-manya ne wanda yake wasu su mun ji su wasu su kuma za mu ji su a tafiya ta gaba insha Allah ta'ala حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن أروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الغدر والسفر وكررت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان an urwata bin zubair an aisha radiyallahu an wani hadisin isnadi ne duk manyan manyan malamai ne a la'imma gaba ɗayan su yake cewa a urwata bin zubair yake cewa in aisha ta ummul mu'minin qalat an kabo daga aisha ummul mu'minin Allah ya dade ki tace faradallahu salata hina faradaha rak'atayn rak'atayn Allah ya wajabta sallah a lokacin da ya wajabta ta bayan an dawo da Isra'i da Miraji ya wajabta ta raka'a jiwa raka'a biyu farahi da farada raka ce ne raka ce da fil habari wa safar a lokacin zaman gida da kuma lokacin tafiya fa uqirat salatu safar sai aka tabbatar da ita a lokacin tafiya aka tabbatar da ita raka a juji wa zida fil habar sai aka ƙara a lokacin zaman gida aka ƙara wannan hadisin ya taho a muhammad bin isa da mai shahidul magazi ya wato shi tare da malik dama abokin malik ne wata aboki ne na akran ne da shi da malik lokaci guda suka yi rayuwa kuma dukkanin sun yi riwaya daga Salih ibn Kaisan shi ya rawaito daga Salih ibn Kaisan da wannan isnadin kenan daga Urwa bin Zubair an Aisha yace faradallahu salata hina faradaha raka'atayn raka'atayn illa al-maghrib fa innaha furiyat salatan sai ba ita an farlanta ta uku uku wato sauran sallolin guda biyu sallar asubahi sallar azhar sallar ah, al'asar sallar isha'i duka a biyu aka wajabta su amma ita ba tun asali da raka'a uku uku an ka wajabta ta da aka zo daga baya sai an kame shi ta raka hudu bayan an dawo madina ana dawo a madina ba daɗe ba aka shi gaba ɗaya raka hudu hudu an ka bar magariba yadda take domin ta ce wuturi na rana wasu bayan kuma aka bar ta raka a biyu domin ana son a tsawaita karatu cikin ta sai tsawaita karatu sai kasance mara da raka a biyu ana nan tana nan zama haka nan sai shekara ta hudu lokacin da Allah ya saukar da sallar tsoro sai ya maida sallar asar ya mai shi ta raka a biyu watan ba a tun an yi lokacin da a ƙasarun da komi ma raka'a biyu ake a zaman gida da tafiya duk raka'a biyu ake haka aka yi bayan an dawo Isra'ila da Iraki har aka zo Madina haka ake raka'a biyu ke yi bayan haka nan aka dawo Madina sai aka mishe ta hudu hudu sai zan a lokacin kasar da lokacin zama gida duk hudu hudu ake yi har zuwa shekara ta hudu sai kuma aka koma rage sallar kasar ko ta koma raka'a biyu wannan shi wannan hadisin na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yake nuna muna wannan babu iskali cewa Aisha lalle ba ta samu lokacin da aka yi Isra'i ba lokacin da aka yi Isra'i lokacin aka wajen ta sallah lokacin kuma bata ma san inda take ba tana yarinya karama amma mun babu iskali in ma ya kasance annabi ya gaya mata in ma ya kasance ga wani sahabi ta jiya kuma mun marasilu sahaba daidai suke ba su da matsala kamar ah, na kamar inda su sun gaji daga annabi ne alaihi salawatullahi wa salamu alaihi yau nan za mu dakata insha Allah hadisi biyu muka karanta zuwa uku abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya shafe cikin littafan mu ya shafe cikin zukatan mu kada a wasa da wannan littafin al-Isra wal Mi'raj na Sheikh Nasiruddin Al-Albani akwai fa'ida da yawa ciki ya da lafuzan da inganta ya da wanda ba su inganta ba gaba ɗaya ciki kasancewar kira ku akwai sanarwoyi kuma mun yi magana cewa tambayoyin ce mama na wancan lokacin da wannan ka rubuto yau insha Allah su za mu ansa kuma sai mu ba lokaci ga sanarwa na san malam ya yi magana cewa liman masallacin soja yau zai yi magana insha Allah Assalamu nan ban zo da su ba amma dina akwai inda cewa na ne guda uku na karanta su wancan lokaci kuma ga yadda aka rubuta su mai tambaya na farko akan taimama ke cewa shin mai taimama ya kan ikama idan zai yi sallah in har zai ikama lokacin da ke dafa hannu a kansa zai yi kama ko ya shafa ya kari zai yi kama abin da ya wuce kan da suka wuce na taimama cewa kauli mafi inganci shine babu bambanci tsakanin taimama da arullah za ka iya yin taimamaka ka jira da ita har lokacin sallah yi sannan ka yi sallah da ita magana cewa wai sai ka yi kama ko kai sallah da ita shi kenan ta tafiya ta ruwan kai na nafila wannan magana ba ta da asali abin da ya inganta shine taimama tana tsayawa matsayin arwalla zaka wanda ya taimama zai iya sallah guda biyar da ita zai iya yin sallah yayi filoli da ita zai iya yin eh, eh, taimama ya jira wata sallah ta taho wannan shi ne mafi inganci a cikin maganganun malamai wallahu ta'ala alam mai wancan bai ke cewa mai janaba ba ya shiga masallaci sai da sarki sai ya sarki to shi yake da janaba amma yana to shiga eh, masallacin jam'i a waje ake yin taimama ko ko sai ya shiga da kasa ya ta a cikin masallaci eh, a waje zai yanke mamaka sai ya shiga masallaci domin ya kasance ya shiga masallaci da tsarki ne da annabi sallallahu alaihi ya ce a ɗaya ta hadisi ne mun karanta falyashhadnal yashhadna al-khayr musalla masu haila su nisanci inda ake sallah shi ma kamata ya ke mamace da waje sai shigo da tsarki a kan akwal na malamai guda biyu duka cewa ke mamacin rasa ne ko mu be mai halatta ba mutum ya yi abu ne da janaba tana duka ke ne ko ɗauki da janaba take gaba ɗai a dukkanin su dai idan ya ce mama da janaba ta ɗauke a wannan lokacin za ka zai shiga masallaci ya duk abin da wanda a cikin masallaci yake yi wallahu ta'ala ala eh a ba ta uku nake da to saboda lokaci wai bari a karanta dai sanar wannan sanarwar wa'azi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana sadda yan uwa musulmi cewa akwai gagarumin wa'azi wanda za a yi a kofar kware titin yahaya abdulkarim a ranar juma'a 18 ga watan 6 hijira ta 2010 wato daidai da ishi bakwai ko kuma eh, shidda ga watan bakwai hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya lokaci bayan sallar isha'i allah ya bari ikon zuwa malamai masu wazi malam bello mai nasiha malam buhari sambo tagi da kuma malam buhari muhammad kofo kware da malam ridwanu helele wani wazi na jiya kenan sha takwas ga watan shidda hijira ta dubu biyu da goma bayan sallar isha'i a unguwar kofo kware cikin malam ya haya abdulkarim sai limamin masalata su da baika ne ga masu yanzu dama kusan malam ya yi muna magana satin ya wuce lokacin da dr sani malam dr sani ya zo game da jaridar da suka shi malam hussein al-muzu ya karanta ta shigan musulmi da sauransu wanda ya ce ya samu labarin ne daga shi limamin masallacin soja kuma ga ya zambe limamin masallacin soja juma'a uku da suka wuce kun ji hudubar da ya ta masha Allah ta game da bid'a wannan huduba ce mai kyau kwarai da gaske muna so a yi ta irin ta Allah ya kara taimakawa kuma wanda bai same ta bai same ta sabbin mashhur سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة في الإسلام godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi a zan yi wannan bayani ne a takaice kuma in jawo hankalin yan uwa musulmi musamman yan uwa na ɗalibai na wannan wuri ala hakika duk abinda kuka ga a rubuta cikin wannan takarda to haka al'amarin yake babu canji da waɗanda suka taba ganin abinnan zan newspaper ne abinda kuka gani a cikin wannan newspaper gaskiya haka al'amarin yake kuma kenan akwai challenge a gare mu musamman ɗaliban wannan makaranta domin ne zan ɗan ba ku wani ɗan tarihi kaɗan wanda zai ɗan jawo hankalin mu lokacin rayuwar malam lokacin malam yana raye ya yi ta kiraye-kiraye na cewa ina nufin shekar bakar mahmud gome rahimahullah wato ya yi kiraye-kiraye kwarai don karfafa ma al'ummar musulmi da shiga ayyukan gwamnati musamman aikin soja da ɗan sanda da makamantar irin waɗannan aikin tsaro wasu daga cikin suna ganin abin kamar ba gaskiya ba ne ko kuma sun ɗauki abin wato kamar wasa ni kaina yana cikinsu wanda a lokacin nan wato ba da shawar aikin sojan to amma sai ta faru a gabana ne ya ta faru a gabana an yi rikicin kafancin wasu daga cikin sun san lokacin wasu ko ba sani ba ko a wannan lokaci na samu admission zan je eh, federal college of education katsina da aka yi wannan rikicin sai na na fata, na fasa zuwa karatu karatuwan ajiye saboda haka nan soja zan shiga tana yiwuwa wasu daga cikin ku za su tunanin cewa to ila zan je academic in fito ofisa ko to wallahi recruit na shiga recruit na shiga soja a shekara ta alif dari tara da tamanin da takwas a recruit kuma a yi na yi aiki a matsayina na odaran har sai da na kai sergeant na odaran Allah a cikin hikimar su domin Allah ya nuna muku cewa Allah yana tsakanin din mahaifinku ne abinda ke cikin zuciyarka shi Allah yake aiki a yau an waye gani a maimaito da Nigerian Army wannan na samu ƙarfin wannan gwiwa in jawo hankalin 'yan uwa musulmi ko musamman a ɗaliban ilimi na wannan wuri cewa lallai karka ɗauka cewa akwai na ƙasa da na ƙasa ɗin ake samun na sama karka ce ya zan fara daga ƙasa to in ka fara daga ƙasan Allah subhanahu wata'ala duk inda ya ce sai ka kai sai ka kai duk inda Allah madaukakin sarki ce sai ka kai wannan matsayin to sai ka kai ana so ba a so sai ka kai saboda haka nan ina jawo hankalin yan uwa musulmi yanzu bari in tambaya menene hadafin mu yanzu me ke hadafin mu ba san hadaf ba eh manufa me manufar mu ci gaban musulunci da kare musulunci tukuna domin akwai wani lokaci da shi malamin ya faɗi wata kalma aka ta surutu cewa siyasa ta fi sallah ko ba ka ko wasu kuma san wannan magana ba aka ta surutu ya za a ce ya malam zai ce wai siyasa ta fi sallah to sai da ya bayyana a gare bulani siyasa ta fi sallah mahimmanci ka gani mahimmanci din yanzu idan ka lura za ka ga cewa soja guda soja guda ɗaya kan idan bai samu masu ƙarfin imani ba sai in yanzu sai kore mu ko ba haka bane yana zuwa ne ya kalle mu sai mu watse <laughs> sai mu watse ta ce Allahu akbar in ba ƙarfin imani ne ya shiga zuciyarka ba wani zai ce kai kira jira dole ka tashi a wurin to saboda haka nan ne niyyar mu a yanzu a matsayin mu na masu son kare musulunci masu son kare musulunci da musulmi dole ne sai mun shiga sannan shigan nan karkace dole sai na zama ofisa in Allah ce za ka zama ofisa ka zama domin alhamdulillahi zan iya buga kirjin cewa a halin yanzu har ku ce wai dan sai sai eh, eh, wai ilimi ne ai kala kala a halin yanzu muna da sojoji masu masters soja ne wasu officer bane masters suna nan kuma suna aikin sojan kawai ko inda ilimi ne ai ya isa fito a gogar shi a kowane irin a kowane irin eh, fage amma yana nan yana aikin sojan kuma a sa jinoran wanda yake alal hakika musamman musamman musamman sokoto na yi training a na yi aiki a training institution inda ake kawo su mai training su da yawansu gudu suke wasu sai training ya je rabi sai kai wallah wanga kake ina ganin kashe ne aka yi Kaje ka ce mai wannan ya kwashe ina ki ya gudu to kuma ka tunanin cewa ai ba kai kaɗai ba ne kuma ku ba ku ga a yau hannun kai matsayin da mata ma suna shiga mata ma suna shiga mana an ka faɗin mu suna nuna mana cewa to ba wai mu maza ba a ɓangaren mu mu mazan ma hama mun gama shiga ga yanan matan mu ne yanzu suke shiga amma kai kana nan kana jin tsoron wai kar ka mutu ko kwanta a jira. kana ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin musayyada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutane ke ba ke na sayin ba Okay. Okay. ga wannan kofi ɗin wannan abin da aka ranta satin da ya wuce ga kofi ɗin shi an zo za a yi kofi kofi a ba mutane ya yi nura na nura na zafi sai an sa sai yadda aka saba yin kwafi din abubuwa wannan maganar da malam ya faɗi ba ta buƙatar talibi misali yanzu wanda ya magana soja wa shiga siyasa da sallah duk wanda ya ga abin da an kai a Jos zai san cewa haka ne ya zo kai sallan mana a masallaci ka za ka rubuta Jesus is Lord kun ba za ka yi canzawa ba kaga irin wannan abubuwan wanda ke mutum biyu ne aka ce suka zo suka yi wannan saboda kayan yaki da bindigar sauransu sannan kamar da dr sami da lemu ya faɗi satin da ya wuce mu yi muraja'a kanmu mu mun kawa addinin Allah shi kamata mu yi muraja'a ba kasancewa mu ɗaya cikin wa'annan abubuwan ba ko kuma ta ganin wa'in sun yi da zai ka ɗauki abubuwa a gajin suke cewa ka dauki sata biyu a matsayin kawai gwada misali ka ɗauki NYSC kan na ta faɗin labarin NYSC lokacin da NYSC nan faɗi ba da daɗewa ba a Abuja a National Headquarter national headquarter ta abuja national amir na mcan muslim corporate association bai da zanshen ko kago nashi wanda ya ce hawa a ce official ne a sakkwato christian corporate association suna da babbar guda uku kun ba wanda ya sai musu suka sai kansu saboda ka mika kaddamar mu dauki sarka ta biyu mu dauki jama'atul nasrul islam mu dauki kan mu gani su wane ne cikin jama'atul nasrul islam wanda ba sa su aka yi ba su wane ne cikin kan daga tsohon shugaban kasa sai tsohon minista sai tsohon gwamna sai sabin minista sai sabin gwamna saboda ni an ba su tarbiyya cewa addinin su suke wa mu kuma ba mu da yin wannan tarbiyya saboda haka ya kamata mu nemi wannan tarbiyya Allah ubangiji taimake mu taimake addinin ma ko ta sanarwa ta gaba ta yan sanda ko to liman bismillah an yi sanarwa na ɗaukar yan sanda ke yi sati ne zuwan ga ina ga za a rufe ɗauka saboda haka duk dai eh, biredi ne ke bugun fanke sojoji sun gama ga 'yan sanda kin ɗauke wuta an kai ya aka ne ba ke kokiwa wani abu بسم الله السلام العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa da komai wanda ya hada mu a wannan farfajiya muna fata sosai ta'ala ya da muka tara wannan guri ya hada mu gidan aljanna wannan ta'ala ya saka ma waɗanda suka shirya wannan madarasa da alkhairi kamar yadda shugaba na dan uwa na magana imam shugaba wanda yake shugabancin al'ummar musulmi a cikin aiki na soja haka ni ma nake so na ja hankali yan uwana matsayina na shugaba kuma imam wanda ke jagorancin rundunar yan sanda a kasar jihar Sokoto abin da zan ja hankali a kai shine kamar yadda na faɗa a masallaci cewa lokaci yayi da za a ɗauki matasa domin su ba da gudunmawar su cikin aikin yan sanda wanda yake kuma kamar yadda malam ya bayani cewa a baya kurakuran da muka dinga maimaitawa shine cewa a sanar cewa ana aikin ana ɗaukan yara aikin yan sanda ko kuma ana sai da na aikin soja da tare da cewa malaman da suka tara mu a wannan gurin sun yi kokarin ganin cewa dama da hagunansu mutum nawa suka tsinta waɗanda suka musu sun cewa su musu wakilcin su cikin wani aiki to da haka ni a wannan matsayi da na tsaya shi ne ban tsaya don matsayin sanarwa ne kawai ba a ina kira da shugabanni malaman mu da suke tare wannan guri su lalle kada su bar matasan nan tashi face sun samu sunan waɗanda suke sun shida su taimaki addinin Allah cikin aikin abubuwan da za mu duba shi ne ko da yaushe mu ne muke kuka muke dora hannu a kai ba nan kun ba idan irin halin da muka tsinci kawo nan wannan kuma ya samu ne sakamakon abubuwan da hannayen mu suka aikata misali cewa babu wanda zai zai taimaki cikin aikin nan sai mu da kanmu cikin aikin yan sanda a yanzu kashi biyu bisa uku ba mu bane ciki baya da wannan in ka ɗauki waɗanda ke shugabanci da jagoranci cikin aikin kusan kashi biyu bisa uku sun me ya kawo saboda yan uwanmu kowa ya ragwalce yana ganin cewa ba zai iya ba idan john zai iya ban ga dalilin da muhammadu ba zai iya ba don haka wajibi ne akan mu zauna mu yi tunani aikin ɗan sanda da aikin soja na mumini ne wallahi aikin soja da ɗan sanda sai mumini sai mutum da yake bai da imanin kirki ya shiga da iya ba domin aiki ne da aka baka ajiyar amana kuma kowa ya san yadda nan amana yake domin lokacin da ka shiga ne ka samu wata dama hurriya wanda sauran al'umma ba su da sakamakon gwamnati ta ba ta wata dama ta sulɗa cewa kana da ikon ka kama kana da ikon ka bincike kana da ikon ka yi kaza da kaza wanda yake kuma yan sandan nan su ne suke ma'amala da mu su ke kokarin da sahun al'umma cikin gari yayin da kasance waɗanda muka tura ba masu imani ne ba muke tsammani ashe kenan kai da ka zo karatun bukari da musulun ku ne za ku nada bukari da musulun ku shiga yake dan sanda don haka abin da zamu yi wajibi ne mu aje kakin mu na agaji da na aikin hizba mu je mu ɗaura kakin ɗan sanda mai aikin hizba da agaji mu sani cewa aikin wannan shine in ka je za ka tsaya a kanta cikin unguwar madera cikin unguwar maduna da gabas da yamma cikin sokoto ku za ku yi aiki cikin police station don haka duk tsarin da aka kawo muhammadu ne da abubakar su za su yi wani hukunci yayin da ya kasance kun bar damar wannan ba su za su yi ba me kake tsammani A take nan idan muna son a yi adalci wajen yi wa mutane hukunci lalle ne sai masu imani su yi aikin sun tsaye a kan kanta a kawo ƙara a kawo kusuma ka shiga tsakani ka yi hukunci da adalci kamar yadda Allah ya umarni da yi adalci kamar da ya umarci annabi dawo da yi adalci wajibi ne mu ma mu shiga don mu yi adalci Bayan da wannan mu duba irin yadda siyasa duniya take tafiya wannan kwatar mu ce gwamnatin kasa ta raba ta ce ta ba mu jihar Sokoto kwata kwata kamar yadda ta ba wa sauran jihohin kasan amma sakamakon ki da rashin damuwa ta saka sai mu zo matsayin kwatar da aka iba mana cikin jihar sokoto sai ka duba irin al'ummar da Allah ya tare cikin wannan da ba dan komai ba sai dan kowa yana ganin cewa shi ba sai ya ga wani aikin ba zai ci abu bari zo tsaje kwalin digirin da kwalin diploma da NC din sai ta zama kira to mu sani cewa wajibi ne idan mun koma hadisin Aisha ko hadisin Abu Huraira wanda ya kawo mana ruwaya ta cewa haƙƙi ne tsakanin musulmi idan dan a cikin wasu yake alhamdulillah ka sai masa ne ya sallah cikin wayoyin biyun wannan sai ta zo da cewa akwai nasrul mazlum taimakon mutumin da aka zalunta shin kana iya taimakon wanda aka zalunta da ni da kai wa zai fi wani samun damar taimakon wanda aka zalunta a sai kenan wajibi ne ka sa ilimin in kana so ka taimaki wanda aka zalunta don haka kowa kalubale ne a kanka idan mun tafi mu sani cewa kamar yadda na faɗa a masallaci aiki da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna na fi ka dama a kan domin matsayinka na malami sai dai kai ta faɗa ka ce haramun ne sai haramun ne ba sai kun kama ni ko da ya aikata sai kama sun je wuri to don haka yayin da ya kasance kai da kake ganin kai ne mai imani ka zo ka zo na a masallaci ka tashi sannan kuma waɗanda ke ɗan ganye su za su ke aikin wannan to labudda in kun kai musu ƙara ba za ku ba labudda suna ganin munkari ana yi da su za a aikata to haka idan muna so ƙasar nan ta gyaru wallahi sai aikin ɗan sanda ya gyaru domin shi ne yake tafiya da cikin da rayuwarmu shi ne yake tafiya da islamin mu'amala cikin al'umma don haka duk abin da zaka yi babu yadda zaka wadata daga ɗan sanda don haka kenan akwai wajibi akwai buƙatar a ce masu imani jarumai su ne wanda suke da ƙarfin da zaka yi su na aiki min da dama muna samu sai da cewa an ka ɗan sanda ya karfe ganye kuma shi ba sa jin zago me yasa dama shi ba dan ganye ga ga lakaske ne shiga don me ne limamin unguwar ku bai shiga da ladanin unguwar ku idan sun shiga za su ta ganye ko za su karfe ganye ne to a take nan wajibi ne mu sani cewa yanzu dama ta zo mana kuma hakkin da muke dole mu farka mu je mu cika kwatan mu sannan kamar da na faɗa shugabannin mu malamin mu ne. lalle su samu sunan matasa waɗanda da sunan sun tura su wakilansu idan sun ga sun yi ba daidai ba su kira su saka musu idan sun yi ba daidai ba kira su a musulunci amma yanzu babu wanda ka tura wa za ka yi wani siya? don haka in ka je ka cika masallaci da wa'azin ka da ka ce in alhamdulillah shi kuma yana saka takalmin suna fitowa me ya kawo shi sallah ta kashi shi to don haka mu sani cewa akwai moriya a cikin aikin kasantuwar za ka yi ba addini ka gudunma mai yawa za ka taimaki al'ummar ka farfage mai yawa kuma za ka taimaki kasar sannan mu sani cewa aikin nan an gyara albashi su bayan da yanzu da harka in kai digiri ka zo ta baka aiki da kyan za dubu goma sha tara amma yau sabon dan sanda yana karɓar dubu ashirin da biyar a wata don haka me ya hana ba zan aje digirin na ba tun da na rasa aiki da shi aikin dan sanda akwai ranar da za ta zo a ce ina ne yan ina ne diploma ina ne digiri ina ne diplomi haka za a zazzage fa'il din a tura wasu kare na inspector a tura kare na ace don haka ana tura promotion ko na waɗanda za su zama senior officer sakamakon kana da mai keda ta digiri ɗinka a hannunka a ciki sai ka shiga cikin aiki ga imani ga takawa kuma ga karatu don haka yayin da muka yi sakaci muka kwanta cikin shigar bacci muka bar waɗannan ɗan sharholiya suka da suka fita aikin to na bude ranar zaɓe a zo a kore ka kana gani ba za ka yi zaɓen ba kana gani idan an zo masallacin ma a kore ka ba yadda za ka yi kana gani in ka zo police station maimakon ka zo neman suji ka zo neman wata wahala kadai domin kai ne kasancewa Allah ya tsine ma wanda ibada rishuwa kuma da wanda ya karba matsayin ka ne mai imani ne mai karatu don haka in ka je police na za rishuwa ba za ka karba ba don me an ka san annabi ya ne wanda ya karba ko amma wanda ke shata ta ne ba za ka dole ka je yayin da ka je kokarin neman hakkin ka abinda zai fara nuna cewa me ka zo da shi take nan in muna son gyara dole abin ya wuce matsayin mutum ne mai tawali wa'azi ya je ga kunnan kowa illa ya kai yanzu shine mai kokari da aiki kawai lalle a san waɗanda aka tura ko kuma kamar yadda na faɗa cewa za a rufe suka bon ɗin ranar talata bi na daga yau zuwa talata za ka shiga cikin don haka fom din ba sai da yake ba duk inda ka je internet ka ne musu baka fom ɗin wannan za su yi su baka idan ka cika ka sa hoton ka lika ka mika ma 'yan sanda ka je a ma screening kar ku je ba mana ka je biyu ku samu dogaye iri na waɗanda daga nesa suna iya ganowa ku samu wanda suke gwaraza wanda in sun tashi suka yi kabbara za a kowa zai cikin sa ne mota muna fara ta Allah ya taimake mu ya shirya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ranar masu saki ce bai mu ba dan da kai shi ma akwai abin da zai cewa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, maganin da guda biyu ne kawai na farko imam na ani ya yi riga ya yi ta cewa kada ka ɗauka cewa sai da babban mukami za ka shiga aikin kashi a ah, daukan da muka aka yi na ma'aikata kwanan baya a wurinmu akwai wanda yake da Nigerian Security and Civil Defense yana da wannan diploma ɗin shi sai ya aje ta ya ɗauko takardun shi na su certificate aka ɗauki shi aiki da ita a lokacin da aka zo na qualification sai mana bayan cewa ai yana da diploma na ce aka yi baka zo da ita wani lokaci sai a yi zo da diploma ba za a dauke shi wani lokaci ya amfani da dauki cewa zai shiga da karamin abin nan takardunsa insha Allah wannan gaba san insha Allah za a nemo shi da ko kuma wanda takardun yake da su za su yi amfani sai magana ta biyu magana da shi imamu na police ya yi wanda ta suna mini cewa lokacin da muka je ziyara a gidan yari shekaran jiya ko kuma sati biyu da suka wuce na samu shigoda na gidan yari muka magana da shi lokacin da muka yi kudin abin da takardun da muka biya na taron mutane biyar yake tambaya ta mutum nawa ne muka biya ma tara na shi mutum biyar da ce a ah, ya abokai kai mutum goma na ce a cikin naka iko kana ya mai da mutum mutum goma kuma ina tabbata muka cewa daga yanzu insha Allah za mu zo maka gidan yari ka ba mu suna members staff na Nigerian prison mun yi musu membobi na Sahaba Foundation kuma mun gayyace ka halarci karatun da muke yi na sayo da buhari ranar juma'a akwai bayanan da ake yi daga likitoci da sojoji da waye da waye kai ma daga naka bangaren aiki makasayin kana sun yi mu samu karuwa ta daga gare ka Allah shi ko kan jira ranar litinin na buga waya da samu labari a kan shi a ce shi ya yi hadari aka ga mu ya yi hadari kuma Allah ya shirya sa abun ya taba ni sosai ina fata Allah ya masa rahama ya mu yusa da assalamu alaikum ce duk wanda ya cika form ana son ya kawo ya cika form ko wanda da Allah ya kuma sai shi ma ana so ne na sai eh, to an shi na dan sanda da na soja ya hada ya cika da hizba da kai a ga hizba ita ma kanta to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik love